da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi duk wanda yayi hannun riga da annabi a wajen aqida a wajen ibada a wajen mu'amala a wajen ɗabi'u da halaye ya halaka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan ana karantawa dare da rana safar da yamma gabas da yamma kudu da arewa menene ake karantawa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa man yushaqiqir rasul wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira barakallahu fika aka ce fa inna ma hum fi shiqaq to sai wannan aya ta zo ta yi fiddo da abin baro-baro wa man yi shakakan rasula wanda ya yi raba na raba da manzo manzo ya yi nan shi ya yi nan wa man yi shakakan rasula wanda ya saba wa manzo e, ga wanda manzo ya zo da shi kai ka ce gana ka ko kuma gane shehinka ya mafi na annabi ta sauran ire kowaye man wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan da shirya ta bayyana gare shi ga ayoyi baro-baro ga hadisan manzon Allah baro-baro sannan ga tafsirai sun yi bayani filla-filla hadisan annabi sun zo sun fassara ayoyin Allah maluma dare da rana suna ta bayyanawa talbishin yana ta yadawa rediyoyi suna ta yadawa kamar yanzu misali ga sunna tv dare da rana safa da yamma gabas da yamma kudu da arewa da kabude sai gaji sunna tana tashi sunna kabir gombe sunna abubakar giro sunna sheikh abdullahi balalau sunna sheikh alhassan sa'idu dare da rana shirya shirya ta bayyana ko bata bayyana ba uwa uba ga imamu ahli sunnati wal jama'a in kuka duba ga fatawa kawai a zo a fito a faɗa wa mutane gaskiya boye-boyen da ake yi damfara da malamai tsubu da 'yan gal'ajiya suke yi yau komai ya bayyana a fili mace tana daki ga fatawa miji na ainihin gida yana ofis yana kasuwa ga fatawa ga yadda take ga yadda annabi ya ce a kawo hadisi dr jalo kullum yana nan yana yi ga sheik habibu ya haya kaura yana nan a suna tv kai jama'a gaskiya ta bayyana ko ba ta bayyana ba shirya ta bayyana ko ba ta bayyana ba alkur'ani ga shi filla filla yara ƙanana da sai dattawa irin shi sheik ahmad wato ibrahim ara sai su amma yanzu gaji koki, maza da mata manya da yara da kata da mutum kawai ya fara kawo maka ayoyi sai ka ce suka ce kawai daga nan ake saukar mishi tar tar tar tar tar jama'a ku sai Allahu akbar shiriya ta bayyana ko ba ta bayyana ba wa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونين سبيل المؤمنين sabilin mumin a bayyane take siratun lahil mustaƙim a bayyane take annabi ya bayyana Allah ya tabbatar da menene siratul mustaqim wane ne mai kira zuwa ga siratul mustaqim menene siratul mustaqim islam menene siratul mustaqim qur'an kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar wane ne mai kira zuwa ga siradul mustaqim manzo muhammad sallallahu da haka in kai wa'azi da ayoyi da hadisan annabi irin wa'azin da annabi yake to kai kawai kana bayyana hakikani kuma kana wakiltar wanda Allah ya ce in kun bi shi kun shiryu wane ne shi wa innaka latahdi innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ya ce hakika kai latahdi kana shiryawa ila sirat siradin zuwa ga tabarki wani tabarkin wani tabarkin siradin ladina an amta alaihi siradin ladina an amallahu alaihi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai ba shakka kana shirye wannan zuwa ga tafarki madadi wane ne wannan wani shehi ne Allah yake faɗin haka wanda Allah ya ce wa in tuti'uhu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin wanda Allah ya ce in kun bi shi za ku shirya idan ko ka ko ka bashi kun bace zo aikin da aka azama shi ya idda ya sanar jama'a ku ce alhamdulillah jama'a ku ce alhamdulillah jama'a ku ce don me kuke ahalin sunna saboda Allah ya ce abi sunna don me kuke sunna saboda sunna ce Allah ya aiko manzo ya bayyana don me kuka zama halin sunna saboda annabi da sahabbai duk halin sunna ne kai jama'a ina so in tambaye ku ko kuma yan bidi'a ku faɗa mini ina ne Allah ya saukar da bidi'a ina ne Allah ya ce abu bidi'a ina ne manzon Allah ya ce abu bidi'a dan bidi'a dan ina ne dan wuta ne matukar bai tuba ba matukar bidi'a da yake yi mai kauri ce babbar bidi'a ce ya ya tuba an yi mishi wa'azi yana ce ya tsaya sai ya bar mutane sunan shi dan me da haka da Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam dan dan me kenan dan bid'a wanda ya saba wa da haka aqidar ku ta annabi Muhammad ibadar ku na annabi Muhammad halayen ku na annabi Muhammad kokarin ku akan ainihin addinin da annabi Muhammad ya zo da shi saboda haka ya ku matasa kada ku yi ƙasa a gwiwa kuna da aiki malam abdulwahab ya yi magana gaskiyar magana ku tsaya ku ji da kyau ku ne ainihin wato ginshikin al'umma idan kun lalace al'umma ta lalace idan kuka zama 'yan rudu al'umma za su rude in siyasa ta ɓaci ku ne idan ibada ta ɓaci ku ne idan matasa suka lalace laifinku ne idan 'yan mata suka lalace laifinku ne da ka wannan assignment da imamu Ali suna ya bada to shi kenan yanzu kun ɗauki aiki kowace unguwa ku tabbatar da kuna da majalisi majalisin gyara majalisin yakar yan kwaya majalisin yakar yan daba majalisin yakar yan ainihin wato ga sunan kowane irin suna suke ku tabbatar da kun kafa majalisi na Allah majalisi na manzan Allah majalisin ahalin sunna majalisi shabab waɗanda suke masu taimakon sunnar annabi Muhammad in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum jama'a lokaci ya ƙure akwai manyan malamai za su zo su ainihin abin da yi wa'azi da haka anan ni ya zama dole ya zama wajibi in dakata in dasa aya da fatan Allah ya muku albarka ba ku ce amin ba da fatan Allah ya saka wa shehi abubakar mahmud gumi da alheri ba ku ce amin da fatan Allah ya albarkaci zuriyar shi Allah ya sa musu albarka almajiran shi Allah ya kara musu himma da ilim Allah ya kara musu dauriya wannan abin da muke faɗa muku amana ce kun ɗauka ko ba ku ɗauka kun ɗauka ko ba ku ɗauka ba za ku yi aiki da shi ko ba za ku yi ba za ku isar ga waɗanda ba su ji ko ba za ku isar ba shugaba ya sauke nauyi cehi ya sauke nauyi imamu ahli sunna ya sauke nauyi mu ma mun faɗi kuma shugaba zai zo ya ainihin kwankwasawa kun yi alkawari tsakani da Allah ku daga hannun ku ce Allahu akbar Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم واستغفروا إنه هو القفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Sheikh Yakubu Musa Hassan matasa sun shaida kuma dama mabiya yawan su da kake gani nan tun daga makaranta masu wa'azi ne duk yawancin su yan makaranta ne a mu Kaduna kama alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan littafi kitabu tauhid a rubutun Sheikh Mahmud Muhammad ibnu Abdul Wahab fassarar Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano an fassara da Hausa naira dubu ga cikin list wannan kuma mai son ya koyi aikin agaji ko kuma yana ciki amma dai yana bukatar wani abu ko kila ma bai je dutsa ba shi kuma nawa ne kudin shi a ce a waje za a siya alhamdulillah in allah kai mu gobe tsakanin magariba da ishayi sheik ustazu alkasim kano zai wazi a masallacin matasa a unguwar sunusi Allah ba mu ikon zuwa mai wazi na gaba na mai wazi na gaba shugaban kungiyar izalatul bid'a wai ka mutu sunna ta ƙasa ko ta afirka gabaki ɗaya kamar yadda ya tabbata da muka je wazi shi zai zo yanzu ya ce mana wani abu bisa ga yarda Allah kuma tare da shi akwai shatiman momi Ismaila mai duguri kuma ga littafi na iyalan gidan manzon Allah Sheikh Ismail shi ma ana sai da shi nawa ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين كبشي مالا مالا إذ قال لهم أخوهم لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته آمنوا لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنزلناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب لهو العزيز الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana ‘yan izala na wannan unguwa tudun wada kuma ‘yar kasuwa a garin kaduna headquarter musulunci a afirka garin marigayi sheik abubakar mahmudu gumi rahimahullah muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka wannan unguwa wannan gari cikin wayannan kwanaki allah kaɗai ya san alherin da ya sauka a wannan gari amma ba abin mamaki ba ne domin hasken a najeriya daga nan ta soma saboda haka duk yadda kake neman ina ne herkuta na sunna a najeriya ko a afirka inda aka fara ce Allahu ƙala rasulullah garin kaduna ne kuma daga majalisin sheik abubakar mahamudu gumi muna roƙon allah ya gafarta mishi ya ji kanshi da rahama allah maɗaukakin sarki ya kai rahama kabarinsa ya ku matasa mun saurari wa'azi mai gamsarwa daga bakin sheikh habibu ya kaura wanda ya mana wa'azi akan azumin ramadan wanda shi muke fuskanta muna fatan allah ya saka mishi da alkhairi babu shakka wannan gari matasa da sauran al'umma babu rikici duk lokacin da aka ce an ga wata ana sanar da mu a rediyo kuma muna ɗauka wannan shine da'a shi ne abin ya kamata ce al'ummar musulmi sun yi muna fatan Allah ya ƙara haɗa kanmu Allah ya ba mu ikon aiki da abinda malam ya karanta da mu imamu ahli sunna ya biyo baya sheik abdullah abdulwahab ya ja hankalin matasa har ma da dattabai kuma na ga alaman karatun ya yi caji kwarai da gaske ya yi magana akan son manzon Allah sallallahu sallam ya ku matasa yana ɗaya daga cikin abin da ake zarginmu ake ganin cewa wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa kamata sunna matasa kamar ba sa son annabi ƙarya ne kuma babu mai son manzon Allah na gaskiya irin matasan wannan kungiya haka ne ko ba haka ba soyayyen mu da annabi ba na waƙe ba ne akwai wanda suke son annabi amma a waƙa za a rika tafiya ana dukan kirji ana nuna ana son manzon Allah amma son ba na gaskiya ba ne na waƙa ne mu ko son mu na gaskiya ne da zaran an ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna ƙoƙari mu ga cewa mun ɗabbaƙa mun yi abin da aka ce annabi ya ce kana iya gane haka in ka zo masallatanmu sallolinmu a cikin masallatanmu ya yi kama da ana annabi saboda manzo Allah ce sallu kama ra'aitu muni salli a duk duniya babu headquarter na musulunci inda addinin musulunci ya faro kamar makka da madina kuma annabi ya ce Karshen zamani dujan zai yawo a duniya ko ina zai shiga ya jawo mutanensa amma ban da makka da madina Allah ya tsare aƙidan ƙasan ya sanya su akan hanya saboda haka addinin musulunci sunna ya bubbugo daga wannan wuri har yanzu idan ka je wurin za ka ga sallar su irin na manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to idan ka dawo Najeriya in kana so ka gane su waye suka yi kama da manzon Allah wurin sallansu da wurin ibadansu in ka zo masallacin ahalus sunna kana shiga ka ga masu koyi da sallan annabi Muhammad sallallahu alaihi daga nitsuwan kawai ka ɗauko mutumin da yake daga saudi arabia ka kawo shi na najeriya bai taba zuwa najeriya ba ka kai shi masallatai guda biyu ko uku kana shigowa da shi wani masallaci daga kiran sallan kawai zai gane cewa kai ya yi bata hanya Allahu akbar Allahu akbar bai taba jin irin wannan kiran sallah ba na annabi bane in an zo hayyala ci ah wayannan ina suka samu wannan sallan ba na annabi ba ne da ya shiga sai ce kai na bata hanya amma da ya zo masallaci irin wannan yana shigowa Allahu akbar Allahu akbar ce na zo gida nan ne nan ne nan ne ballantana kuma ya zo samu ana kira irin yadda ya kamata kuma da zaran an kama karatun Fatiya mai kyau ga nutsuwa ku duba ku ga irin sallolin da aka samu ake samu ma cikin watan azumin ramadan a irin wancan shekaru 30 ko 20 da suka wuce wani masallacin sunansa fijo wani masallacin sunan shi taxi wani a shigar alwala wani roka la akbar la akbar duk ba irin wannan amma da zaran ya zo masallaci irin namu ya san ya zo masallacin da ya kama da sunna liman na karatu mai kyau da an zo sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce na zo gida kuma ana idan da sallah sai ga kowa na zaune yana azkar ɗinsa irin yadda annabi ya koyar don Allah wa ya taɓa zuwa garin makka ko madina ɗakin kaba wanda Allah ya ce inna awwala baiti wudi alin nasi lalladhi bi bakkata mubaraka wa hudan lil alamin inna awwala baiti wudi alin nasi lalladhi bi bakkata mubaraka hmm. lalladhi bi bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun fihi ayatun bayyinatun maqam mu ibrahim. waman da kala hu wala rama. waman da kala hu kana amina. walillahi alan nasi hajjul bati man istata'a ilai sabila. inna awwala baiti wudi alin nasi lallazi bi bakkata mubaraka wa huda lil alamin. tun bayyana tun maqamu ibrahim. farkon ɗaki. a bayan ƙasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wanda za a yi ibada a ciki a fuskance shi a yi sallah shi ne ɗakin kaba wanda ke makka in ka je ɗakin kaba za ka ga yadda ake sallah inda nake fuskantar nan ina fuskantar alƙibla wanda ke yamma zai kallo gabas na kudu ya kalli arewa na arewa ya kallo kudu wai ba fulata ne ya je ce yau sallah ƙaryanki ya ƙare saboda mai yau ya ga yayin da ake irin sallan da bai taba gani ba ta ko ina an kewaye saboda haka sai kenan kaga garin makka gari ne da ya cika da albarka ta ko ina Allah madaukakin sarki ya ce wannan wuri mai albarka duk mutumin da ya shiga garin yana cikin aminci wannan gari mai albarka amintaccen gari wanda ya shiga yana cikin aminci yana cikin yaddan Allah to a sai kenan mutumin da ya zamanto ya ainihin wato shiga ɗakin ƙaba ya fuskanci ɗakin ƙaba ya yi sallah Allah maɗaukakin sarki ga irin ladan da zai bashi gari ne amintacce Allah ya tsare don haka duk mutumin da ya je wannan wuri ya yi ibada Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi lada mai yawa addinin gaba ɗaya daga can ya fito to idan mutum ya zo nan Najeriya ya ga irin masallatanmu zai ga cewa ya yi kama da na makka to wa ya taɓa gani ya je aikin hajji ya ga liman a masallacin kaba bayan ya yi sallama daga sallah ya juyo ya ce salatin annabi goma goma don Allah ku tambayi alhazai masu zuwa ko a talabijin akwai a karanta kulhuwallahu kafa uku uku ana yi ni dai ba alfahari ba kwanan nan na dawo daga makka ba ban ganyi ba na je makka ban san iyakansa ba saboda haka ban taba ganin yanyi ba ba ma haka ba Allah ya azurta ni da shiga har cikin ɗakin ƙaba bai wuce sati biyu ba na shiga har ciki an bude an wanke tare da ni saboda haka ban taba ganin randa aka ce liman ya juyo ya ce a kawo salatin annabi goma goma ba to mu ina muka samu annabi ya yi a ma'ana su da suke yi ina suka samo cewa a juyo a yi don haka wanda ya dawo daga irin wannan wuri wanda ya zo daga irin wannan wuri in ya zo ya salla a masallatanmu zai gaba a irin wannan daga nan zai san sallan mu ya yi kama da irin na ina na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi saboda haka ahalus sunna ku gode wa Allah soyayya mu da annabi ba abaka bane soyayya ne na hakika shi yasa wani sahabi mutumin madina ya zo fadan manzon Allah ya kalli manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai annabi ga ya alamar yana cikin damuwa sai annabi ya ce ya kaiwa ne me yake damunka sai ce wallahi ya rasulullah duk duniya ba wanda nake so kamar yadda nake son ka na fi son ka kan 'ya'yana, da matana da dukiyana da ni kaina ma'ana zan iya ba da raina zan iya ba da duk abin da na mallaka don kare ka ya rasulallah amma bakin ciki na da damuwa na idan yinin alkiyama ya yi za ka shiga aljanna ko mun je aljannan tare da kai ba mu kuma baka ba mu sake ganin wannan fuska naka mai daraja domin za a ɗaukaka ka kasance tare da maɗaukaka wannan shi ne damuwa na ya rasu Allah yanzu gashi muna tare amma a ainihin kiyama ina za mu ganka manzon Allah sai ya shiru domin wa ma ko anil hawa in huwa illa wahayu yuha can sai ga ɗan saƙo mala'ika ya zo sai ce wa man yuti illaha wa rasula wa man يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله hmm. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين نعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وحسن أولئك رفيقا ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وان ديوا الله داء yau manzon Allah da'a ya so Allah da gaskiya ya so manzon Allah da gaskiya to irin wayannan fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim su ma suna tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima ba za a bar su a baya ba zaka tashi tare da manzon Allah almar'u ma man ahabba duk wanda kake so zaka tashi tare da shi yin alkiyama saboda haka daga nan wannan bawan Allah annabi ya tura a mishi bishara manzon Allah ya gaya mishi ya cika da farin ciki ya a rayuwata ban ga farin ciki da murna kamar wannan aya na alkur'ani da ya sauko ba saboda haka in kana son manzon Allah ka kare sunnan annabi duk inda aka ce ma manzon Allah ya ce yi kokari ka aiki da abin da aka ce annabi ya ce shine soyayya ga manzon Allah in an zagi manzon Allah kar ka shiru tashi ka kare kar ya zamanto kana kare wani wanda yake ba mai daraja ba wani wanda yake gashi dai ga kamansa saboda me dan bid'a sharrin sai yana da yawa babu sharri kamar mutumin da ya damfare ka addininka dan damfara dan 419 na dukiya na kuɗi wannan ba dan 419 bane na hakika dan 419 na hakika shine wanda ya maka 419 akan addinin musulunci ya haɗa ka da abinda annabi bai ce ba ka karɓa kuma ka mutu akai ya damfare ka lokacin da babu tuba is too late to cry when the head is cut off ka tashi gaban Allah ka ce to yanzu kana nadama Allah ce ina ladina ya'maluna للذين يعملون السيئات tawbatu lil ladina ya'maluna السيئات حتى, حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين, يموتون وهم كفار saboda haka ba tuba bane na kwarai sai mutuwa ya zo ka kai gargara ka ce yanzu na tuba irin tuban fir'auna Allah ya ce ba mu so irin wannan tuba haka nan masu mutuwa suna kafirai in sun tuba a lahira ce Allah mu koma duniya ce babu to a lokacin da wanda ya tuce ka akan addini da wanda ya tuce ka akan rayuwar duniya ya karbi dukiyanka wanda ya tuce ka na dukiya ko ya zub da ka, ko ya yi ka, ko ya yi ka, ko ya yi maka wani abu na zalunci a yinin kiyama za a ɗauki ladansa a biya ka da shi amma idan ya cuce ka addini ba maganar lada da kai da shi gaba ɗaya za a haɗa ku zuwa wutar jahannama Allah ka kiyashe mu saboda ka ƴan uwa ahlus sunna mu ji tsoron Allah Sheikh Yakubu Musa Hassan sautu sunna ya biyo baya ya zo ya yi mana wa'azi mai gamsarwa akan abin da ya shafi tauhidi da tsayawa da dirjewa da kuma kulawa da hakkoki na Allah subhanahu wa ta'ala kada mu yadda mu kasance wato ‘yan bidi'a kada mu yadda mu kama bautan waɗansu shehinai ko bautan son zuciya ina fata za mu yi aiki da wannan ina fata za mu yi aiki da wannan ya ku matasa za ku ba wa addinin musulunci kariya to ku koma makaranta ku yi karatu a tashi a yi karatu a daina shan kwayoyi kamar yadda ainihin wato imamu ahli sunna ya ce na gani a wani jiha wani ke bani labari cewa matasa domin yanzu ana neman ya za a dankofi kwakwalwar matasa musulmai an kawo wani abin shekawa na kwaya yaranmu suna sha wai sai ce yanzu zai ziyarci lahira na sati guda in ya sha wannan kwayan ko ya sheka zai kwana bakwai yana bacci sai da aka samu wasu yara ashirin da shida sun sha dukkaninsu musulmi ne ba su tashi ba haka suka mutu an cuce mu ko ba cuce mu ba ya kamata matasa lokaci yayi shi yasa muka zo da program na tallafawa wa matasa a tashi a yi karatu a daina bara a daina tumasanci kowa ya tashi yanzu ba wai kawai kullum muna zuwa muna roƙo Allah ba ku mu samu ba a'a ku tsaya Allah ba mu su samu ku samu kowa ya tashi ya yi sana'an da ya kamata ya yi ya zamanto wajibi ku nemi sana'a abin bakin ciki ne a ce in kaga mai bara da wuya kaga krista yana yin bara abin bakin ciki zaka ga musulmi ranar lahadi a waɗansu jihohi ban san nan ba har coci suke zuwa suna bara wannan abin bakin ciki ne su kiristoci ba su da talakawa ba su da nakasassu ina nasu yake to mu shugabanninmu me yasa ba za su ɗora al'ummanmu a kan hanyar da ya kamata ba don haka muna kira ga shugabanni a ji tsoron Allah wa'annan talakawa amana ne a hannunmu a yi setinsu ta yadda za su samu sana'an da ya kamata su yi su je su yi karatun addini kuma a yi karatun zamani alamomin alaman zaman lafiya Allah maɗaukakin sarki zai sa ƙasa ta zauna lafiya idan ana adalci shugabanni su ji tsoron Allah su yi adalci duk mutumin da ya zalunci talakawa ko ya ɗauki dukiyansu ya ɓoye Allah ba zai bar shi ya gama lafiya ba sai ka gan shi cikin wahala ɗan lokaci kankani amma in yi adalci ya ji tsoron Allah sai Allah ya sanya wa rayuwarsa albarka to muna ƙoƙarin shiga watan azumi ramadan ina kira ga 'yan kasuwanmu musulmai wa'anda ba musulmi ba in lokacin kirsimeti ya yi disamba suna yin bonanza su rage farashin kayayyaki in ka zo sai a ce ana bonanza yanzu abin da ake sayarwa naira dubu an mai da shi naira ɗari takwas wai don a nuna maka ana wani wata na addininsu mu musulmai addinin musulunci ya karantar da mu rahama mu ne muke da manya-manyan attajirai irin su dangote wani in ya muri ya zo ya musulunta aka ce wani suna kake so ya yadda da musulunci aka ce muhammadu ya ce a adamu ya ce babu yakubu musa kake so ce a shek abdullahab kake so ce a shek alhassan sai da kake so ce a shek abibu ya gaura a malam mamur kabir gombe a wa kake so ce a musulunci ba dangote wannan ne <laughs> wai dangote yana so ah saboda me saboda kudi <clears throat> kenan da ɗan gote zai saurara ya yi abin da ya kamata ya fi da ɗan abin da Allah ya bashi ce to wannan aje ai ta da'awa sai kaga ba in yamurai ba za su yi ta shigowa musulunci da yawa don haka muna kira yana yin kokari amma ya kara ire-iren yanzu shinkafa da sauransu na shigowa ta hanyarsu saboda haka a sassauta tun daga sama sannan ƙananan 'yan kasuwa su masu sassauta a gane cewa an shigo watan azumin ramadan muna da kwamiti na tallafawa marayu bara azumin da ya wuce sai da ƙungiyar jama'atu izalatu bid'a wa qamatu sunna a Najeriya aka tallafawa sama da marayu dubu ashirin jihar Kano sun yi dubu biyar da wani abu jihar Katsina sun yi jihar Adamawa an yi nan Kaduna ban sani ba an yi ko to ka gani ko ina an yi ko ina so muna kira har yanzu malaman tafsiri ko ina muna so ranar sallah da kowane ɗa yake fitowa zai je masallacin idi ya sa kayan ado ya fito maraya kuma ina ubansa sai daga ido ya kalla ga yara ƙanana an musu kayan sallah shi ko gashi nan maraya ina mahaifinsa babu wa zai mishi kayan sallah yaro ne karami bai sani ba to kungiyar nan ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta zamanto ita ce uban wannan maraya ta yi mishi kayan sallah marayan nan har marayun ƴaƴan ƴan ɗariƙa a je a yi musu mu nuna musu rahama da tausayi na wannan kungiya mai albarka saboda ƴaƴansu nan gaba kaɗan ahadu sunna ne ko sun so ko sun ƙi da ana ce yara ne su nawa ne yanzu ba ya sa gaya mana haka ba mutum tun yana fada da ubanmu kakanmu ya dawo ya yi da sa'o'insa ya koma yana yi da ya koma har yana da 'ya'yansa ya koma har yana da jikokinsa saboda haka addinin ya tafi ko'ina kuma ko ka ki ko ka so yanzu sai ka fita gidanka ka dawo sai ka samu matanka kana dan ɗarika sai ka samu matanka na kallon kasadin malam kabiru gombe in ta boye nan gaba kaɗan sai ga an yi tunin gidanka an koma sunna tv sunna tv nan gaba za mu bude sunna university sai yayanka sun shiga in allah yadda saboda haka rahama ce ahalus sunna malaman sunna ba wayan ana wa'azi yazo ana jefa mana kobo ko biyu a kawo sadaka bane babu wannan bukatar muku gane addini in zaka kawo sadaka kawo sadakan da za a tallafa wa addini amma idan ka kawo kanka ana shafa ma kuma kana bada sadaka wai an karbi wai a sama albarka ai an kwace albarkan a hannunka saboda haka kokari muke a karantar da al'umma sunna da haka ya ku yan kasuwa musulmai ku tausaya wayannan kwamitoci na tallafawa marayu Allah da kansa cikin alkur'ani ya yi magana cewa a tallafawa masu rauni yana kawo zaman lafiya gwamnati ta tallafa ta taimaka wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a sai me na biyu wa bil walidaini ihsana suwaye na uku wa bil qurba wal yatama اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم Allah madaukakin sarki ya jero waɗansu hakoki in ana so a zauna lafiya sai an kula da wannan haki. haki na farko hakkin Allah. shi yasa gwamnati in tana son a zauna lafiya a ƙasa a tsare dokoki na Allah food security a samu cikakken zaman lafiya ƙasa ya wadata ga barin yunwa sannan a bautawa Allah shi ne number one Allah shi ne mamallakin zaman lafiya muna kira ga gwamnatin tarayya za a shiga watan azumin ramadan 'yan uwanmu na borno 'yan uwanmu na yobe 'yan uwanmu na adamawa yanzu baka isa ka yi magana da wani a waya ba daga cikin wannan jihohi akwai jiha ɗaya da aka ce mana saboda wahala ana sai da shinkafa naira dubu talatin da wani abu buhu ɗaya a najeriya muna kira gare su a sassauta wannan a sassauta wannan muna addu'an Allah ya kawo mana zaman lafiya amma ramadan lokaci ne na roƙon Allah lokaci ne na ibada a girmama wannan lokaci na addininmu mu Allah madaukakin sarki ya ce wa mai yu'azzim شعائر الله fa من تقوى taqwal وعظم Mr. President lokacin Ramadan lokaci ne da musulmi suke girmamawa Mr. President in ba a dage wannan kafiu da wahalhalun da mutanen Borno da Yobe da Adamawa suke ciki ba sai mu ɗauka don jihohi ne na musulmai ake musu haka inda a ce jihohin kudu suke cikin wannan hali za a shiga lokacin addininsu za a saurara a game za a yi muna kira gare ka ka yi adalci ya zamanto al'umma mu sun samu sauki a yi sallan tarawi a yi sallan tahajjud a raya wannan dare ana roƙon Allah domin a cikin wannan dare akwai lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadr khairun min alf shahr saboda haka akwai dare the night of power daren da aka saukar da alkur'ani al'umma musulmi za su yi wa'azi al'umma musulmi za su yi addu'a al'umma musulmi za su kusanci Allah subhanahu ta'ala saboda Allah yana gafarta zunubai baki daya za a yi amfani da wannan lokaci domin a roƙa wa najeriya zaman lafiya saboda haka ya kamata al'ummanmu na wannan jihohi su samu ainihin wato walwala da jin daɗi su gode wa allah su ci gaba da roƙon allah ko kuma muna kira ko ina a kama yin alƙunut Allah ya kawo mana zaman lafiya a wayannan jihohi baki daya Allah ya kawo mana zaman lafiya a dukkan Najeriya jihar Kaduna akwai alama an so mu samu zaman lafiya muna roƙon Allah Allah ya sa wannan zaman lafiya ya dore shine alaman cewa musulmi ya kaɗi shugabanci Allah ya sanya albarka mai yawa Allah shi jagora saboda gwamnan ku zabin Allah ne ko saboda haka muna mishi addu'a Allah ya sa ya ci gaba da yin adalci wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ko kyautata wa iyaye akwai wanda yazo tsakaninsa da iyayensa yayi kusan sati guda bai je wurin su ba sati ko fi suna gari guda zaka samu wani kuma ina tare da iyayensa yanzu yana matashi amma ya shekara bai ga iyayensa ba abin bakin ciki zaka samu wasu har iyayensu suke yi wallahi duk mutumin da ya ci mutuncin iyayensa ya walakanta iyayensa ya ku matasa ba zai gama lafiya ba na ga wani mutum da uwarsa yake duka ya kama uwarsa ya daka tsohon soja ne in ya zo ya dake ta in an zo an ce ya mata kaza ta ce wallahi bai komai ba amma kafin ne mutu sai da ya koma kan hanya yana shan ruwan kwatami ya haukace saboda haka ku kyautata wa iyaye ku girmama iyaye a ce a cikin musulmi an samu wani ya ɗauki bindiga ya kashe uwarsa ko ya kashe ubansa wannan abin bakin ciki na gare mu abin kunya ne ya kamata matasa Allah ya mana togaciya cewa mu girmama iyaye wa bizil qurba a tausaya wa dangi mm. zaka ga musulmi ne amma hausawa na cewa inuwan giginya ne shi dangi suna cikin wahala Allah ya bashi dukiya ba haka addini yace ba in kai wa dangin ka alheri sai a baka lada biyu kayi sadaka kuma kayi zumunci ya ma a tausaya wa marayu shi yasa muka kawo NGO feeds families in difficult circumstances support scheme ya za mu tallafa wa marayu da masu rauni manzo Allah ya ce ni da mai kyautatawa maraya kusa muke cikin gidan aljanna ku tausayawa marayu ba marayu kawai ba har da masu rauni ku je gidan ainihin wato fursuna ku tausaya musu akwai fursunoni suna cikin kangi da wahala ku yi amfani da kwamitoci a je a musu wa'azi muna da wani kwamiti a jihar adamawa mun tura masu wa'azi gidan fursuna suna musu wa'azi suna karantarwa bara sai da muka yaye waɗansu guda hudu a cikin gidan fursuna muka je aka gayyace mu muka yi bukin sun haddace alkur'ani sun shiga gidan fursuna ko alifin ba su iya ba amma sun haddace alkur'ani a gidan fursuna yanzu da Allah in suka fito daga gidan fursuna sun fito a matsayin me malamai kenan yanzu kungiyar izala ta zamanto mai tallafawa zaman lafiya da taimakawa gwamnati tana canja al'umma su zamanto mutanen kirki saboda haka ku je gidajen fursuna ku je asibiti akwai waɗansu daga cikin al'umman musulmi wanda ɗan abu ƙanƙani aka taimaka mishi waɗanda ba musulmai ba yana kwance asibiti aka taimaka mishi aka suka mishi addu'a irin na addininsu akan wannan gadon ya mutu a addinin Kirista saboda kawai ya ga taimako ya je wurin musulmi su taimake shi ba a taimake shi ba irin wani kissa da malam kabiru ke bada labari ko wai mr okonko ne ko mr wane ne mr john an mishi haihuwa ya zo wurin makwabcinsa yan uwa ku taimaka min da abin suna kowa ya ce babu sai wani ya mure taimake shi sai ya ba shi gudumawa ya kula da iyalinsa wurin haihuwa ranar suna sai aka zo aka ce to alaji eh, malam wani ya sunan da yace sunan da Mr John aka ce yayi haka yace yi kenan kaga dan taimako kankani na iya sa musulmi saboda abin duniya ya ma iya canja addininsa amma banda ahlus sunna mun san ahlus sunna kan aqida ya riga ya shiga cikin zukatansu ba abin da zai canja su don haka ku yi kokari ku tsaya kan wannan don haka a tallafawa marayu a tallafawa miskinai mm, waljari zil qurba waljari junubi mm. makwabci na kusa danginka makwabcinka kun hada jini saboda dangantaka kuma gashi makwabci ne musulmi yana da haƙƙi manzon Allah ya ce haƙƙin makwabci akan makwabci yana nanatawa mala'ika jibrilu bai gushe ba yana min wasiya akan makwabci sai da ne zaton cewa zai ce makwabci na iya gadon makwabcinsa saboda hakkin makwabtaka makwabci na nesa wanda babu dangantaka shi ma a taimake shi lokaci ko saboda haka babban yaya ya tashi ya ce kuma lokaci ya yi kuma haka ne ‘yan uwa musulmai muna fatan ku tsaya mu tsaya akan sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watan azumi na zuwa mu yi ta'addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya zana da mu lafiya Allah ya sanya wannan kungiya albarka Allah shi mana jagora Allah ya ƙara hada kan al'ummar mu akan kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah shi ba mu zaman lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya shugaba mai bukatar wannan kaset yanzu yanzu ga yanan an gama ya hadu ka zo ka saya an shiga masallaci mai so a sa mashi karatun gaba ɗaya a waya